Zazzakin sakin mu ne dole ne sakin malam Muhammad Zakalar ya ce kun faɗa ku sau malam Zazzakin sakin mu ne dole ne sakin malam kalaman wasu daga cikin mabiya mashabar shi'a da suka yi zanga-zanga a garin Kaduna kenan lokacin da suke bayyana wa gwamnati buƙatar ganin an sako shugaban su Sheikh Ibrahim Elzazzaki Malam Kasimu Umar Sokoto na cikin jerin manyan malaman masabashi shi'ar da suka ja ragamar waɗannan masu zanga-zanga. Mun fito ne domin nuna rashin mu da ci gaba da tsare jagoran mu Malam Ibrahim Yakubu Alzakzaki Allah ya kara ba shi kariya musamman saboda irin halin da yake ciki na rashin lafiya domin likitan da ke diba malam shi da kansa ya ce yanzu bai iya wani abu kiran da muke shine ga hukuma musamman Buhari da yake shine shugaban kasa kuma shine rike da malam yayi kokarin ganin cewa ya saki malam domin ya samu ganin likitocin da suka fi dacewa da lafiyarsa da makamantan wannan din wannan shine zai sa a samu zaman lafiya saboda in ka lura cewa duk cikin ababen da ka faru a cikin ƙasar nan su kamar 'yan Niger Delta ga abubuwan da suke amma ana kiran su na cewa a zo a sulhunta ga 'yan Boko Haram abubuwan da suke da sauransu da makamantansu amma kowa ya shaida 'yan uwa da al'amuran su cewa bisa ga nizami da tsari suke tafiyar da shi sannan kuma a ce kuma har yanzu ba iya jin wata magana guda ba ka baki ne wadda kai nuna ko da na sani ko kuma jaje ga al'ummar da aka wa kisa ko kuma nuna cewa shi bai da hannu ga wannan al'amari saboda haka muna kira gare shi cewa shi ne ke da nauyi na dukkanin al'amarin da ya shafi al'amarin su malam saboda haka gaggauta sakin malam ba tare da wani shiradi ba domin ya samu fuskantar likita. Zanga-zangan nemo sako shugaban mabiya masabashiya a Najeriya Sheikh Ibrahim Arzazakin dai ta dauki dogon sahu a garin Kaduna inda bayan an kai kokowar birnin garin Kaduna ɗaya daga cikin shugabannin masu zanga-zangar Malam Abdulhamid Bello ya yi wa magoya magoya bayan zazzakin bayani. Lazim ne a sako malamin ɗauki nauyin ainihin na samun masa lafiya bayan ta'addancin da aka yi mana. Sauran yan uwanmu da suke tsare lazim ne su ma a soko mana su. Da waɗanda suka ɓoye waɗanda ba san inda suka ɓoye su ba. lallai saƙo ne wanda ya kamata ya shiga kunnuwansu su zauna su yi nazari su gaggauta ɗaukan ainihin mataki kazalika kuma waɗanda suka yi aika-aika na ta'addancin da aka yi mana dole ne fa a hukumta su wannan shine zai kawo zaman lafiya a wannan kasa kuma wannan fitowa somin taɓi ne an kai mu bango an kai mu bango to ko me rundunar 'yan sandan jihar kaduna za ta ce game da wannan zanga-zanga ta 'yan shiya akalla mutum dubu biyar a garin kaduna asp aliyu usman shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna to a mu kamar dai yadda ka sani a kowane lokaci a shirye muke domin mu tabbatar da tsaro mu kuma tabbatar da cewa al'umma an bi doka da oda to haka zalika yau din ma bamu kasa a gwiwa ba lokacin da suka fito mun bi su kuma mun yi rakiya da duk gare su kuma mun kare al'ummar gari da kuma su kansu masu yin wannan zanga-zangar domin kada a samu rashin jituwa ko bancewar tsaro a wurin. akwai wani matsayi da aka ce da gwamnati ta ɗauka na zanga-zangar lumana ma sai an sanar an sanar da ku ne? A'a ba a sanar da mu ba amma kuma aiki ne a gare mu ko da ba sanar da mu ba mu tabbatar idan irin wannan abin ya taso mu yi bi duk hanyoyin da ya kamata don mu tabbatar an zauna lafiya. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.